الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da haɗuwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da sha biyar ga watan rabi'u tsani shekara ta dubu da ɗari da ashirin da bakwai bayan hijira wanda ya daidai da sha uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha miladiya don ci gaba da karatu littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shi ne darasi na casa'in da casa'in da nawa ne da uku idan ba manta ba inda muka tsaya ko babu da karshe da muka tsaya shine babun nahi an yusrani bayna kamratayn wa nahwihi idan akala jama'atan illa bi izni nisbatihi aka ne ko za mu tafi babu ma yaquluhu wa yaf'aluhu man ya'kul wa la yashba babu ma yaquluhu wa yaf'aluhu babin da yake magana kan abin da mutum zai faɗa ya aikata wani mutum ɗin manya a kudu wanda duk yake cin abinci wala ya ba amma baya jin lakoki to ga abin da ya kamata ya yi a nan gaba in zai ci abincin don ya biya ko to abincin bai tsaru ba adadin wanda ka ci jiya da shekaran jiya ba ka ƙoshi ba a yau ko gobe in za ka ce kaza ko za ka aikata kaza wajen ci ɗin to da izinin ubangiji za ka ji kawo za ka biya wa ka عن وحسيب بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال فلعلكم تفترقون قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه رواه أبو داود an karɓo hadisi daga wasu ibn harb Allah ya kare da a gari أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يا رسول الله wasu cikin sahabban manzan Allah kira da mutum tabbata gare shi sai ce ya manzan Allah illa na akulu wa la nasba mu mun kasance mutum ta abinci amma sai mu ji ba ma koki fala sai manzan Allah ce fala allakum taftarikuna me yau kuna ci daban-daban ne ba ku hadawa ba kwa ciyayya kwano na amsa ce eh haka ne ka muna ci daban-daban kowa aka ci daban kwanansa daban wani baya haɗa wa da wani kada sai manzo Allah ce fajtani'u ala ta'amikum Ku ku rika a kan abincin ku daga yau sannan wadkuru smallahi ku ambaci sunan Allah ko duka lokacin da za ku fara ci yubarak lakum fihi sai a kan sanya muku albarka a cikin abincin abinda da in ku kaɗai ka ci ba ta kunshi ba a yanzu idan ka shi tare jama'a sai ka bi saƙo abin da da sakamakon rashin bismillah ba ka kunshi ba a yanzu a sakamakon bismillah sai ka bi saƙo rawahu abu dawud wannan hadisi al abu dawud ya rawaito ina da wannan hadisi da za ka yi tafiya ba da haka in ta yi kusa da ni kuma a kai da ne kusa da ba ne an da haka dai wannan yana nuna mana musahabbancin a ci abinci tare tsakanin manya da yara tsakanin manya a junansu ko yara a junansu tsakanin maza da mata in sun kasance dangantaka ce wadda babu aure a tsakani wato kamar wa a ci abinci da kallon sa mata wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya duk ya halatta ci abinci a kwano ɗaya a daro ɗaya a akushi ɗaya a kan tire a sa kowa da a gida tsakanin mai gida da matansa da ya'a kowa ya sa hannu amma idan in da aure hara aure ba haramun bane a tsakanin to ga wannan ba su halatta namiji ta abinci da mace wanda take muharrama sa Allah a amma to ajnabiya da wanda na biya ba muharrama sa ba su halatta a ce a sa abinci kawai ne ɗaya a cikin ina ba ta hankali na sannan cin abinci tare ɗan ba wajibi da amma mustahabi ne sai da in inda za a fita da aiki shi yi amma za aka ware kowa kuma to kuma ba haramun aka aikata ba sai dai an bar abin da shi ne ya fi don a cikin alƙur'ani mai girma ce laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw asfar babu laifi a kan ku ko ku ci tare ko ku ci awari daban-daban amma dai a haɗa ɗin hadisi ya nuna ya fi sama da ne ware da ɗin باب الامر بالاكل من جانب القطعه والنهي عن الأكل من وصفها باب البيت أمرني دكن أبيت من جانب القطعة أذاق الأسف كوكواني كان mutum ya sa yake zai yanko abinci a tsakiya sai dai daga gefe wannan ya an al'akul min da yin hali dangane da cin abinci daga tsakiyar kwanan da ake cin abinci sai dai mutum ya rinka ɗiban na gefe har ya kai na tsakiya in na gefen ma'ana dai na tafiyar shi ne ƙarshen abin da za a cinye mun gefe ake fara shi fihi qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin wannan babu ya dace a kawo fatin manzo sallallahu alaihi wa sallam a hadisin da ya gabata a baya da yake wa kun mimma yalika tafi abin da ke gabanka muttafaqun alaihi kama sabaka a cikin da bukhari da muslim suka rawaito da ya gabata وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دقى عبد الله بن عباس الله اشتاري تأمره دقى من قال صلى الله عليه وآله وسلم قال ايتي البركة تنزل وسط الطعام البركة تنزل وسط الطعام البركة تنى سوكا أتسيا أبنتي فكلوا منها تتنزل فكلوا في دقى جيخا ولا تأكلوا من وسطه تركوا في دقى kwano din ko daro ko kuwa wanda aka zuba ana cin tare ko da furkacin gefe furkacin gefe har yanzu to ɗaukar shi ne karshen abin da don kuna ci albarka tana kasa wanda ba ta kasa a tsakiya ne kuka kasa idan mutum aka riga aka cinye tafiyar ta kuma babu inda za ta kasa sabo ɗan ababai ne wanda in banda wahayi ba abin da za ka yi ka tabbatar da inda ya ce ya san da ke hankalin mai hankali ko tunanin mai tunanin abu ne wanda ke baya ganin wasu abin da mai wahayi ya sanar da shi wanda ake wahayi ya sanar da shi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu ko an hawa in huwa illa wahayi wannan hadisi rawahu Abu Dawud da Tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih wa an Abdullah ibn Bukr radiyallahu anhu qala daga Abdullah ibn Bukr ibn Bukr Allah ta yarda da gare shi kana lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qasasa manzo Allah ya kasance yana da wani katon akwati yuqalu laha al-garra'u duna akwatin kenan al-garra'u ya amiluha arba'atu rijali saboda girman akwatin mutum hudu suke dauka abincin gidan mai kyauta ne ba abincin gidan mai rowa ba abincin gidan mai rowa da aikin mutum ɗaya ne ruwan da ɗaya ba zai daga amma kuma ta ne za a kawo ne da yawa mutane zuwa su ya aka ce ya zama ƙasa mutum wasu za su fama fama a cikin عن يحملها أربعة رجال متوه بك يقيتل والناقص فلما أضحوا وسجدتها يا عند رانا ببت صلى تزو ثم أخذ يأكل صلى تببت صلى صلى رئيدي أتي بتلك القصعة في أتد والناقص يعني وقد فيها a cikin akusan kuma an yi kalgen nama shi ne waɗansu da dama daga cikin masu fassara gida suna fassara su da tuwo to in an fassara su da tuwo to an fassara kalma da abin da ya kama da ma'anarsa amma ba da cikakkiyar ma'anarsa dan su sukan ce astari idan aka sami gari ko na masara ne ko na alkama aka ɗauki aka yi kalgen su sannan aka yi yanka nama ƙanana ƙanana ƙanana aka kuka da shi to wannan shine asari abin da kowanne kima a wajen balaraban da sai za mu gane ki cewa fadlu aisha ala sa'irin nisa da fadlu sarid ala sa'irin fa'a sun fi kon na aisha akan ragowar mata kamar sun fi kon sarid ne akan sauran abinci ya ga ranar sallah da zama tafiya ya sa an yi abinci na musamman a ranar sai aka fito da shi falsafu alaiha sai sa zo suka kewaye wannan abu falamma kafiru yayin da suka yawaita gasa sa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ya gurfane a cikin zaman sa dan shine zaman da ba zai turi da yawa domin idan ya zama na hakki ya bude jikin sa ta ga wani da kai to sai manzo Allah ya da jikin sa ya gurfane ba sai kuma fakar da ka ba amma na san yadda kalmar suke idan ka bi ka ba Allah da shi ke fassara zama ne wanda jiyoyinka na ta ta na shi da kasa nan bayan kafarka bayan ba kafin ba shi kuma ka kifa shi bayan yana kasa kafin na sama ah, ba a zaman sallar ba a zaman sallar zaman da kuma ke nan duk da da fili na kasa da ba wani wanda dai shi da aljusu akan sai gasa ya dusu dusiyan ko dusuwa wanda dai shi ne dasa wato biyoyin na kasa ka sun ka so kana da kasa sannan kan hafi ko ko da malamin ne ka ga ka ga haka to da ka ce to ka ga wannan in ka bar haka shine da Allah ya ka kafa ne cikin haka dan kare su dan ko wani samu ne da inda jama'a sun yawa da wannan zaman da da kuma da za a ce dole ya yi haƙƙi ka ga su yi da yawa ba haka kuma da Allah ya haka dan kowa ya samu ne kun gane ne falan ma kasuru wato yayin da suka yawaita da sa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma da Allah ya gurfana akan guyoyinsa fa qala arabiyyu sai wani mazaunin karkara yace da manzon Allah ma hadhihi al-jilsa wannan wani irin zamani kuma fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai من الله يقول إن الله جعلني عبدا كريما الله يقول لن أنزم ضاوى من كرمتي ولن يجعلني جبارا أميدا بيسان لن أنزمت جبارا الظالمي أميدا من صور شيء وأتوان بذي بمبا تكون في صور المتا من صور دنينا في ضبا في ذلك كنا يقول من زمن بمقوى وقاموا للزمع في هنا كنا يقول لك أن الله يزمن بمتاكرة صور باوشي يجبان في نسل بمبا يجبان يجبان يجبان يجبان يجبان يجبان يجبان يجبان يجبان يجبان يجبان يجبان يجبان idan yanzu wanda ya samu ya samu wanda bai samu bai haƙura kuma da lafiya Allah ya samu in zama mai karamci ba zai yi irin wannan zaman da ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sannan sai manzon Allah ya da muku tabbata da yake yake kulu min hawaliha wa da'u jirwataha yubarak fiha kulu min hawaliha kuci daga gefen akasin kowa ya yankan loma daga gefen ku ƙololuwar ta samanta yubar fi ha za a sanya muku albarka rawahu abu da bi sanadi jayyid abu dawud ya rawaito wannan hadisi da sanadi wanda yake jayyid wato karɓar kuke ta ha ai alaha bi kasar zali wa dhammiha ko ku ce ta ha ko zuwata ha duk dai larabcin ne kuma wannan babu ya nuna mana kenan madadin cin abinci shine mutum ya rika ci daga gefen samu daga gefen karanci ko plate ne ko da biye ke za ka rubuta har a bada kuka saboda albarka da ta doka a cikin doka babu babu da yake magana dangane da karahancin cin abinci a cikin gide mutum ya ci wani abu a cikin gide an abi zuhaifata Wani abu ne Abdullahi رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا آكل متكئا رواه البخاري an karɓo hadisi daga Abu Juhaifa shine Wahab ibn Abdullah Allah ya da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la aqulu muttaki'an ni ba na cin abinci a cikin gidai wannan hadisi Bukhari ya rawaito قال الخطابي أبو سليمان الخطابي يا فقا يتي المتكئ ها هنا هو الجالس معتمدا على وطاء كهفه abin da ake kira da almuttaki'u a cikin wannan wurin ana nufin aljalisu mu'tamidan ala mutumin da ya zauna amma ya bayar da karfinsa akan wato amin cikin gida ne kun san da yake kamar eh, rabi a zaune da kowa wanda sun taɓa fata amma kuma nan da ya fanta yana kan kana wa arada annahu la yaqawdu ala al-wasa'i wal wasa'id abinda da yake nufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya cikin kan akan faɗa ko a kan matakin kai kafilu bin yazid al-istara min al-qur'an kamar wanda yake son yake da yawa bal yaq'udu mustawfizan mustawfi'an wa ya'kulu bulghatan wato manzo Allah yakan zauna ne mustawfidan a daidaice la mustawfidan ba a kaikaice ba wa ya'kulu bulgatan ko manzo Allah in tashi cin abinci yakan ci wanda zai wadace shi ba sai ya koki tas ba هذا كلام الخطابي وان المغنى مثل تكون أدلة الإمام الخطابي فقط وأشار غيره إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه wani wanda baki da ya fassara almuttaki suna wanda ya kai kanka a bisa Ya kwanta ta kan kuɗinka wallahu a ta tafi da manzan Allah ya kan zauna ne a kan abinci baya karkatawa ko ya kuɗin ka tafi wa ka jingina da hannun da haka ka yi dafe manzan Allah bayan haka wajen cin abinci ko kuma ka cikin gina haka ko akan fulo ko akan wani abu manzan Allah bayan haka wajen cin abinci hukumar da yin haka shi ne suka ce wanda yake yin haka yawanci wajen ya biyo cikin su damar buɗewa ya ci abincin da yawa waɗansu ko suka ce a girman kai yake nuna wato kamar kasanta a cikin da ita ne a cikin gidi to maza Allah ko ba da wannan halaye sallallahu alaihi wasallam yana cikakken tawadu tunda Allah ya masa wahayi da dole tawadu yace inna Allah awha ilayya an tawadu hatta la yasqara ahad ala ahad wa la yubdi ahad ala ahad وعن انس رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جالسا مقضيا ياكل تمرا an karɓo hadisi da zanen dan Malik yace na ga manzon Allah da mun tabbata da shi jalisa ne yana zaune muqiyan wato ya hada wanka da kasa ya akulu samran yana mai cin dabino al-muqi nan wato al-ita'a cikin zama shine mutum wannan kafar ya kai ta kafa nan wannan yana wannan haka ya kasance gaba daya da cinyoyinsa da tuwawansa na kasa yadda bai zauna a kan kasa ba shi al-ita'a yake na gani da Allah ya yi irin wannan zaman ina sarki wato na cin tafi da jino abin da muke yana an kai irin wannan zaman da al-muqri huwa alladhi yunsiku al-yatayhi bil-ardi wa yansibu saqayhi al-muqri akitum harkal larati walladhi yunsiku al-yatayhi bil-ardi yiri wani ke dan farar da suwa wanka a kan kasa wa a saqayhi auzo kuma ya kafa su haka إلى الدعاء باب استحباب الأكل بثلاث أصابع باب البيت مغنى أكم مستحبا إن شاء الله بنت الإيمان في واستحباب لعق الأصابع بكون مستحبا في الخطيات إذا أنت أبنتي أخطيها وكراهة مسها قبل لعقها ذكرهم في goge hannu ɗin da hanci ko wani tawul قبل لأسها كافم ثم سجد واستحباب لاك القطعة da mustahabbancin cikin kwanin da aka ci abinci a ciki ko akwatin ko plate wa akhdhil luqmati allati tasqutu minhu da mustahabbancin a ɗauki lomar da ta faɗi ƙasa wa akliha kuma a ci wa masjiha ba'da al da bis wal qadam wa ghayriha wa masjiha wato da shafe hannu din ba'adan la'ati wato bayan mutum ya riga ya fito hannunsa to zai shafe hannu da sa'idi wal qadami wa ghayriha mutum ya riga ya ci abinci ya ci da yin to kenan idan akwai wani kuma ko sai ka kuma bayan ya riga ya fito idan babu wannan sai haka da hannu yi ne yadda ake yi ba <laughs> yadda ake yi daɗi waɗanda abubuwa wato yanzu abu ne da kulla wani babu na farko da ya zo uku na biyu kuɗi in ya zo bayan mutum ya tafi na uku farhancin kafewa kafin a cikin sannan kuma na hudu idan lowa ta fada ƙasa a ɗauka waɗannan abubuwa su kulla za mu gani kuma yaya hadisan za su nuna wannan ababen da ya faɗa tunda wannan abin da ya faɗa da awa ce hadisan da ke zuwa nan gurin kullum zamu ga dace wasu da matsalolin ko rufin dace da kuma hukuncin wajibi ne ko mustahabi ne عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها aw yulqiqaha mutabaqan alayhi an karba hadisi daga Abdullah da Abbas Allah ya kare ka gare shi da mahaifinsa yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan akala ahadukum ta'aman idan sayan ku yace abinci fala yamsah asabi'ahu kada ya tafi kar ya kar ya goge yatsunsa da wani abun gogewa ma ko in shi sunan ko wani abu hatta ya la'aqaha hatta ya tudu ya tsun aw yulqiqaha ko ya bayar an tude masa muttafaqun alayhi gobe ya ce kin da koyi ba a cike masa shi ne malamai su ta ba yadda a ce ba a cike masa wani ya cike masa ya ce in ba kai da cikin biyu ba ko dai matar ka idan akwai shawar da hikin juna akwai haka ba to ga dole shi ke da shi ke masa ko duka shi ke wanda kuma a take shi kawo fahimtar juna ke kawo maza da sallallahu alaihi wasallam yana haka tsakanin shi da matarsa ko kuma yaro karami da kake wasa da shi bayan ya ci abinci da zai saka hannu wata cikin masa cikin ƙaƙanta za ka iya maka ba ka zama ta ƙazanta don ɗanta ne ko sai ka ce kaɗe maka yaro karami duk ba za ta ji wannan ba to shi ne hata yana aka ha au lulafuka ha mutafakun alaihi وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لئقها كعب بن مالك يجي لا كما الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا كان إلا جبل إن يأكل فإذا فرغ إن له لائقها كي يفتيه هذا من يقول حديثا تكون نونا مجانا به أتقل يا سنبايا أن تسمى كما دعوا وانا حديث لك في يومنا به سيد إن يأكل بلاو وانا وانا سيد إن يأكل بلاو ما لم يكن تفسير wannan ya shafi dukkan abin da ya iya saukowa da amma akwai abin da in ya guda uku ba zai dauku ba yanzu zai ga mutum zai cikin kafa da in ya guda uku duk zai kare suna fata mutum amma da aka ce tuwo ne da in ya guda uku dan wake ne da in ya guda uku a a da za zaka fi tuwo da in ya guda uku kan duk mutum zai yi wa yana fata mutum amma duk abin da zai wahalar da in ya guda uku shi ne ba zai dauku ba to wannan babu laifi idan ka kawo kuka zama hudu ko ka kawo ka zama biyar amma duk abin da ya da ina ya zo guda ku ko wasu abin da ya dauke da in ya zo to abin da wannan kuma ke nuna wa shine yakan hakama wajen cin abinci dan ana son kai kanka abincin lokacin da zai shiga jikinka gwargwadon yadda ka kauna shi da yawa a bakinka gwargwadon yadda na'urar da take markaɗa abinci ba za ta wahala da yawa to kuma kauna shi da yawa ya danganta ne da karancin abinci idan ya yi yawa dole ka haɗe wani da kuma to kuma na'urar da ke markaɗa abinci a ciki kuma dole ka yi aiki da yawa to kuma da kai aiki da yawa har sun tabbaci sai kuma da sauran ke karanta a duniya to zaka samu matsala a kwanaki da nasifa kuma ba dan bai an dawo hannun da da aiki an yi masa isla da shekara tamanin a duniya ya kamata a ce ayyukan da kuke ya kai shekara tamanin da sulala da sai kawo halar da ta tun da kurufiyar wajen manyan manyan loma da ba ka tauna da kai da hatama da sun abubuwan da yawa a kawo halar kafin ka barka aiki to kana aiki da yawa a tare sai kuma ga ragowar kwanakin ka a duniya ita kuma ta da ya ga akwai matsala to dai kuma duk da ɗauka ka ɗanta sai idan ka cewa mutum zai jira daɗin zai ji daɗin taunawa sai kuma zai ji daɗin haɗewa ma ko sai su da wahala ba sannan kuma a cikin kuma dai abin da ya dame shi da yi abincin ba wai su da yawa ba ke hana duniya ma albarkar da ke cikin da ke sa wato ba a duniya وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلعق الأصابع والصفقة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة رواه مسلم an karɓa hadisi daga zaga kan Abdullahi Allah ta kada da gare shi yace annabi sallallahu alaihi ya yi umarni bi laqil asabi wato da sukin yatsun hannu da aka ci abinci lafazin asaffa ya tafi dukkan mazubi da ake zuba abinci sai ne zamu ya kanci a fafa za a zan to a buɗe kamar faranti ko plate ko menene wa kana yake cewa kuma innakum la tadruna fi ayyi fa'alikum al-baraka ba ku san ba a ina albarka take a cikin abincin sai duk wanda kuka so ku tuna albarkar da wanda kuka rage a kwano shi ne albarka kila duk wanda kuka so ku tuna albarkar da abin da wannan ke nunawa muhimmancin mutum ya su ɗaya don saboda bai san a ina albarka ta tsaya ko ta mutane ba amma idan mutum ya ci ne abinci ya ci ɗaya kwana to ya tabbatar cewa ne ya san albarka amma idan ya bar wani wuri da bai ci ba ila a nan wurin albarka ce to ga wannan ke da muhimmancin da in za ka ci abinci ka zuba daidai yadda ba za ka yi ba don idan ba ka ko ka ci ba za ka yi amma ka ɗebo da yawa ka ci kuma ka bar sauran a kan plate wannan shi da duk wanda kake kusa da bar sauran ka bar a bar su suna da shi ne hukumar ka sani kan ta'ayi don mutum kuma ka ɗan tsara har ka ce ni kayan da ba وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال daga jabi ɗan abdullahi yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake idza waqa'at luqmatu ahadikum falyaqudha idan lomar ɗayan ku ta fadi falli a kuzha to ya ɗauke ka falyumit ma kana biha min adam in ta tuka wani abu ya goge ya cire wannan abin da ta taba ya jefar wani a kulha ya ci kayanka wala ya da ahali shaitan kare barwa shaitan isa wala yamsah yadahu bil mindir kare goge hannunsa da wani hanci hatta yalqa asabi'ahu hasu ya tuka ya tunka fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al dan shi bai sani ba a wani bangare na abincinsa albarkar take rawahu muslim muslim ne rawaito kun ga kusan duk ababen da ya jeranta a ciki ko su da cikin hadisi وعنه أن رسول sallallahu alaihi الله عليه وآله وسلم قال daga jabir عبد الله yake magana Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake inna shaytana yahduru ahadakum inda kulli shay'in min ta'ala to dan yakan ga cewa ɗayan ku a yayin kowane abu da zai yi cikin za'anin ka cikin za'anin ka hatta ya hujurahu inda fa'ani har dai ya ga kana da wajen abincin sa fa idza saqatat luqmatu ahadikum idan loma ɗaya ta kuɓuce ka faɗi fal ya'khudha to ya ɗauke ta fal yumit ma kana biha min azal ya goge abin da yake tattare da ita da ko kasa da ta taɓa ya tare ثم يأكلها ثم يأتي ولا يدعها kada ya barwa ke kai ita fa fara faraga idan ko ya kammala falyal'ab asabi'ahu to kuma ya tsike ya tsunka fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-baraka dan bai sani ba a wanne daga cikin ayyukan albarka ta cikin abin da yake rawahu muslim kuma muslim ne ya rawaito duk da na da yawa mutum zai kalle su ne a mahanga ko shari'a shi ke nan zai hutar da kansa babu yin da annabi Allah ya umarni sai abin da yake alkhairi idan ba mun ba da zai bayyana gare ka ko ga kowa ga kowa cikin mutane kamar yadda ya hana abu sai sai abu ya zama mai ne dabi ne sallallahu alaihi sai dai ba mun ne ba da bayyana gare ka ko ga kowa da kowa cikin mutane amma da mutum ya zama sai sallama wa nasoci ne shari'a su ci kai amma wanda ya kalla abu sai ga sai ya kwatanta da shi wani abin da ya sani ba na sani ba ko ya kwatanta da al'adar gari ko ya kwatanta da shi gaba ko wayewa ko rikin wayewa zai ga cewa ai kazanta ce yanzu lomar ko ta fada a kan mutum ya dauka ina ba ta mu to amma ko ne za ka kuma aje ki baka dauka da kika dauka da shi ne ce idan ka dauka za ka da kika yi ka gode ka tsire wannan da kin inda ka saka taka da dai ban sanna ko ka saka ruwa ka ta ya kuma yi ta'amini dai idan ka bari to ka bar ruwa kun ka وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اكل طعاما labiqa a salat ana sanna da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ci abinci ya san su ya kun sa wa qala kabi ya ce kuma ta idza yake kuma idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha wal yumit anha al-adha wal ya'kulha wa la yad'aha li shaytan wa duk da dai ruwa da su ba wa amarna sannan kuma ya yi mana umarni manzo Allah yayi mana umarni idan an nasluta al-qasata wato ainihin mu kuɗe akwatin da muka ci abinci ko kwanan da muka ci abinci wa kana yake innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-baraka dan ko ba sani ba a ina albarka take a cikin abincin ku rawahu muslim imamu muslim ya rawaito wannan duk da babban da ku fara ko ne mun sama hadisi akai ko ya abu da rage shi ne wanda idan mutum bayan ya taɓa hannunsa haka sai zai goge hannun ko da tsumma ko ya goggoje da hannu cikin haka ko ya goggoje a kan kafarsa عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار سعيد بن الحارث يا تنبي جابر قال عبد الله دنجل بين الولاء idan mutum ya ci abin da wuta ta taɓa shi da abin ba ko aka dafa ko aka dafa ko aka soya idan mutum ya ci shin bayan ya ci kuma sai ya yi alwala fakala sai zaɓi yake la a a qad na zamanin nabi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance a zamanin annabi sallallahu da wa sallam da rihi la najidu mithla zalika ta'am illa qalilan irin wannan abincin da za a ce wuta ta taɓa su ba ma samun su sai kaɗan idan wasu ɗanyen abincin da samu ɗaya itace ne dabino inabi dabino inabi ɗayan itace amma da ake yi ga wani da abinci an dafa ko an dafa ko an soya ba mu ba mu cikin ta ba in ba mu fa idan wani wajinahu idan ko har muka same shi lam yakun lana maladiyin to ba mu da wato hankali da za mu goge hannunmu ko waɗansu tsumma ko wani abin nan takardu da za mu riga goge hannu bayan ta ci abinci illa a kuffana wa tawa'idana in dai muka ci abin bayan mun da hannunmu to ko babu yadda za mu kuma sai dai mu goge da kukkuna wa tabukan hannunmu wa tawaidana da kuma jira'in hannunmu wa qadamana da kafafunmu sun mun salli wa lan tawabba sannan mu yi sallah ba kuma mun yi alwala ba rawahul bukhari imam bukhari yaro wato kaga suna cikin hali na rashin wadata kwarai a wancan lokaci idan mutum ya ci abinci kwarai ya taɓa hannu amma zai rika jin ne wani banka banka bai samu kuma ya gobe gina ne ko ne kuma zai ji wannan ya ya to kuma ruwa ba mun laifin da suna da wadataccen ruwa a wancan lokaci musamman a cikin halin da in ba a cikin zaman gida aka ba ruwa kuma yana da wahala tun da cikin sahara da haka ba mun laifin da ba a amfani da shi kada ya amfani da shi don hannu a kan shi ko babu nufa to kuma da haka sai su gongoje hannayen su haka a jikin su su gongoje a jikin kafar su kenan dan dai su babu danƙon a tsarar magana yin alwala daga abin da wuta ta taɓa su kamar aka abin da aka dafa ko aka dafa ko aka soya a da a farkon musulunci wajibi ne idan ka ci abin da wuta ta taɓa to sai ka yi alwala daga ba sai aka sace wannan kuɗi ma'ana yanzu kana da alwala sai ka zo ka so na soyayyen abu ko da kake ko da kake ko da ba sai abin da alwala ta taɓa ba tun da ka ci wannan abin kuma sai ka yi sai ka yi daga ba sai aka sace wannan kuɗi to amma yanzu idan ka ci abinci yin alwala in ta zama wajibi ba ta zama wajibi ba to amma yin ta kuma sahabi ne har yanzu ka ga dai ba wani abin da ke warware alwala amma in ka ci abinci ko da ba kai abin da ke warware alwala ba to kuma sai ka sake yin bayan kammala shi an fahimci wannan cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka tambaye shi shin za mu yi alwala idan mun ci namar raƙumi maza Allah ce eh lalle ne duk wanda ya ci naman rakumi sai ya aure dan cin naman rakumi na wani aure sai suka ce to naman tumaki da awaki fa sai maza Allah ce in kun ga dama ku yi in ba ku ga dama ba ku bari to wannan sai ya nuna kenan alwudu mimma masatun naru mustahabu idan mutum wata abin da wuta ta taba to yin alwala ya zo ne mustahabu sai fa inna ma da kuma yin alwala ya zo ne wajibi dan naman rakumi yana warware duka da mutum bilin babu tafsirin aidi ala fa'ani babu da yake magana dangane da yawaita hannu akan abinci وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم daga abu hore da Allah ta kare da gare shi ke manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة متفق عليه وأبو كل من بيو جيء في أكو أبو كل من أكو جيء في أكو عندما قال الله تعالى وتولى سيمون الإبن أنا كن أبو كتاري البرسة قاتل كما رجاء كثير هو رجاء كثير وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية رواه مسلم جابر بن عبد الله بن أن الله صلى الله عليه وآله وسلم أن سوى أبن كل مسلم كلا زي إتجيو اظن كل جيو زي إتمسون هدو اظن كل مسلم هدو زي إتمسون رواه مسلم فكرة بعد ذلك وإذا أردت ko uku ne ko ko hudu ne ko shida sun sun kan ko hudu ko duka da shi mutum biyu ba fa kallon ne za su da haka wajen auna abincin ba ko auna da su ba to in sha Allah za ku kun ji ku da bakin kuma kowa ya ba sai ka ce da za ka ji girkawa ba an sauke abinci kenan wanda kun auna ku hudu sai ga baki mutum biyu ko ga baki mutum uku kiki ibo Allah za ga mutum da yake to da kake mun shi da ya kan kawo albarka ko musamman idan shi tare da kuma ban da ma albarkar za a samu a ciki za ka koya wa matan da ƴaƴan ladabin cin abinci irin wanda muka karanta a cikin babukan da suka wuce a baya sun ma daga lokacin da yi tun daga zama tun daga yin bismillah tun daga wanke abinci tun daga mutum rashin da kanka kan kan zai rinka babban ko kuma kan zai rinka yin kirani yin kan abu haka wani ya ɗauki

واستحباب التنفس ثلاثا باب da yake magana dangane da ladabin sa da kuma mustahabbancin yin numfashi sau uku wajen shan ruwa wannan numfashi da zai sau uku kare kharijan ina'i a wajen kofin da yake shan ruwan wa karahati tanaffus fil ina ko babu zai magana dangane da karhancin yin numfashi a cikin kokon da kake shan ruwa wa istibab idarati ila'i al-ayman da mustahabbancin minka kokon da ta sha ruwa zuwa ga damanka fal ayman shi ma zuwa ga damanka ba'da al-mubtadi bayan wanda ya fara ka wato zai magana kan wato ana kan mutum ya ɗaya don zai wahalar da kan ina fata mutum eh, kamar da kofin nan za ka sha idan ka sha ka sha ka dan sai ka daga sai kai numfashi a wuce sai ka sake kada ko kuma ka sake daga sai kai numfashi a wuce sai ka sake ka fasu na uku su shi wanda shi ne kan ruwa da maza Allah ko numfashi ne ka farko ya ce eh, ne sai kan sai kila wani da bukatun ruwa musamman idan ne za ka sake ba wani ba za ka saba mu numfashi ya kama kayan numfashi a ya ko wasu kawai su zara su da ko kuma su ka sauran sannan ka ba ko kuma ya kalli wani abu na karanta ya sauka wani ya tsamarta in ko za ka sake numfashi sai ka cire kwanan daga lafiya sai numfashin a wajen sannan ka mayar yadda addinin musulunci ya karantar su an gane ko sannan kuma idan mutum ya sha ruwa din zai bayar sai ba na daman sa ba na hagun din sa ba shi ma ya damu dama shi ma ya damu dama har a zo kan wanda yake na ƙarshe wato wanda ya fara ta idan ya gama na dama zai ba shi ya fi cancanta ka bar عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا ana tsammani shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yakan yi numfashi uku fi sharabi wajen shan ruwa ko shan abin sha yakan yi numfashi salatan to uku يعني يتنفس خارج الحجاج هذين اللي يجي نفي نظام لنا إن المفاصل من أوزان وقلت إدوات بعد كتبا وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تعبد ما قال صلى الله عليه وآله وسلم يأتي لا تشربوا واحدا كشرب البعير كرسوا إنساء فما فمرسلوا ولا ولكن اشربوا بطنا sai dai ku sha to biyu biyu wa sulasa ko to uku uku me yake nufi a ce an taɓa ƙofar min da ruwa ko ku sha a baki na kada in sauke haka ya tsare in ya kan aji kuka zalla ta ta haka ko dai ke numfashi to biyu ko ke numfashi ma'ana kar kowa ya sanya ruwan da aka kawo maka a numfashi ɗaya ina fata mu fahimta in kuma zai numfashi to kare numfashi a malamai suka ce saboda isurwa ruwa asalinta ciki ne ke ɗaukar zafi idan ya ɗauki zafi wani tuni na fitowa waje to wannan tunin idan ka sa ruwa ɗan a hankali yana shiga sai ke kwantar da zafin a hankali a hankali idan ka fi da shi gaba ɗaya kuma zai cutar da kai ta fuskar kiwon lafiya ya sa ba a san ka rika ruwa ɗin kaf da ƙarfi an fi kan ka rinka aika da Allah ruwa ko kan ka ba faɗa ta yake ba sallallahu alaihi wasallam kokari da haka yana turka haka dan ya rika shiga hankali a hankali to ya fi kashe kishirwa ko yanzu ta kawo ruwa ga mutane guda biyu darajar kishirwar su iri ɗaya kowa ya sha zafi ya dafi sai ka kawo ka auna ruwa kowanne ka ba shi daidai yawansa ɗaya to wanda ya rinka turka ya turka ya turka har mutum ne zai ka kashe masa kishirwa sama da wanda ya kaskace ba zai taɓa kasance mutum ba ina ba zan da kai za ka ma da cikin sa ne ko ya je tsari ko wani amma kuma haka wannan zama kuma da suka kai na haifar da ciwon hanta da haka ba a kasa to tsasa ake la tashrabu wahid al-kutub al-ba'ir kar ku kar ku sha ruwa kan fada daya kamar yadda rasulullahi yi wato kadara kuma ne shi da ya kafa ko da sauke wato ya walakin yusrabu masla wa thulatha duka sau biyu ko sau uku wa sammu idza antum sharibtum ku yi bismillah lokacin da za ku sha ruwan wa ahmadu idza antum rafa'atum ku gode ma Allah ku sai alhamdulillah idan kun dauke kofin daga bakin ku rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun wannan hadisi da Imam Tirmidhi malaman hadisi wajen sun bari kan tashi ta fuskar riwaya amma ababen da ya nuna kamar ne rashin ta a cikin numfashi ɗaya ya riga ya gabata a hadisin ba وعن ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى ان يتنقص في الاناء متفق عليه ما قال الرجل يا يعني قليل فاتي اتكون كوكلت الروا وانا حديث البخاري ومسلم في يعني يتنقص في نفس الاناء اتكون كوكلت أكيد أنا وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بلبن قد سيب بماء أنس الله يجي أنزور منزور صلى الله عليه وسلم بمدرة وضع تدروا ويأتي بالروا سيب بماء معنى أنزور ويأتي بالروا بمدرة تتنقابا وعن يمينه أعابين ga wani mazaunin karkara a gefen sa na dama wa an yasarihi Abu Bakar radiyallahu anhu a hagun sa kuma ga Abu Bakar wa ya kuma la tsakanin wancan mazanin karkara da sai na wuce sai na wuce da farko fasari da kuma da Allah ya tarwa sun ma'aqal arabi da ya ja wannan doro sai ni ka wannan balaraban kauye da ke hagun sa wa qala yake al aymana fal aymana dama dama dama dama ai ta bin dama har ya zo wato to wannan ya nuna idan ka kawo wani abin sa wanda ya rage kuma sauran jama'a na da bukata to sai da ka fara ka za ka bai wa mutanen ka ne shi kuma in ya gama da yawan damar shi kuma da yawan damar har abin da ya wato ba za ka ba ba za ka ba mutum ba malamai suka ce sai fa sai ana zaune ne kamar haka sai da sai ka Allah yana bin ki ruwa sai ka kawo sai ka shiga sai ka ɗauko ruwa to idan ka ba maganin ka da wani ka ni na faɗi bukata ka ne za ka fara ba domin kuma idan na sa daga nan sai a fara daga dama na. قوله سيبا أي قوليك أنظر ويأتك منه وأن سهل ابن سعد رضي الله عنه تتساهل ابن سعد الساعد الله تعالى سعد ليس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بسرابه فذلك كذلك من تستبدى جريب أنت ومسع أبي يسع لفظ الكراب ما هي قوة القوة نبيه النظر أبي يسع بغاها لك لهم كالباني فأمرجيني كلهم جاوكيني إني لين قولوا لي في الكراب فشارب منه يسع وأن يمين بجلاله أن أبقي هؤلاء shin ta yi ne da zai waɗannan to ka da ta kai kai wannan ya nuna wa ya fi ta manzo Allah ya fara ba lokacin ya da shi ne ba mu amma kuma har zamu ne sai manzo Allah ta yi ta yi ne da fara ba su ta san da shi ya ba ta yi da yi da ya zo a dama sai kuma sai manzo Allah da ta da kuma cewa sai ya samu wannan wuri a ta hadin da ya mutu hawala ta fara gulam sai ya rubuce la wallahi la usiru bi nafsihi minka ahadan bayan zai in titi ta kaso na na wajenka da wani sai ma nake so a nan fa sallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya yi masa kabi a hannunka muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan ina jin wannan hadisin da yayi masa na babu Suyuti da ɗauka yake magana kan ka'idar la isara fi ko kuma fi qalbul fadali in kan Allah ya yi masu isari masu kifi ga wani da bukata ina fata an fahimta kawo abinci ina da bukata kana da bukata in ce maka sai su ciye ku kula ko in ta fita rage a kawo ruwa ina da bukata kana da bukata in ce fara ta miki to wannan isari ويظهرون على أنفسهم ولو كان da خصاصة هنا كنتي تقول da أجل ده السمد كانت كورة سمد كانت عصام فكذا ما أبين يبوني amma ban da babin da babin neman lada ba a isa wannan ruga ake wa biza rika wanda ta kuma wannan ruga ake ta ga in wani mutum ne kawai ya kawo ruwa wani mutum ba manzan Allah ba shi wannan ba za a ce wannan ana tabarruki da ragowar ruwansa ba to a nan gurin wannan yaro na iya cewa a abuwa ne ko kai a yanzu aka kawo ruwa kana dama wanda ya fara ta ya ne ko maka da wani ba ka ce ba ko ne a doyawa idan ba ka da kai laifin ba saboda wannan babu wani tabarruki da ragowar ruwansa amma ragowar ruwan nan Allah ko ne ana tabarruki da shi daga wajen neman albarka ko to ba ka fiti da wani da kan yi inda ake bukatar malamai sai ka ga wanda yake da sanin addini wanda kullum ya rubuce zai kusa hunkar da liman ya yi kusa da yara masu sanar kai sai ka tashi a wajen to wannan kayan ne don wannan manufa amma a sauran ragowar wurare a sauran gaba a na biyu wannan ba magana ta saka ba wani shiga riga ake ba zai riga wani kun bai da ta shi ne la isara ta fa'a kada aka yi isari ne fil umuri dunya fil umuri dunya amma ba kun al'umur al-ukhra ba qawluhu sallahu aywa ba'ahu da yake sallahu ya karkatar masa da wannan kofi ma na ya ba shi kofi wa hada gulam huwa ibn abbas radiyallahu anhuma wannan yaro kuwa shine abdullahi dan abbas Allah ya kare da gare babu karahati shurbi min fanil qirbati wa nahwiha wa bayani annahu karahatu tanzilin lahara babu da yake magana akan karhancin shan ruwa daga bakin salka ko makamanciyar salka da kuma bayyana cewa wannan karhanci karhanci ne ba na haramci ba Kar karhanci ne na a nisanci abin shi ya fi sama da ayi a an san dai ta fata wanda ake jirewa a rika zuba ruwa ta ajiye ruwa da har iri ne shi da ake shiga na kata ko din yanzu ga ana sa ruwa cikin sarka din lokacin ruwa na wahala haka ko kuma dai ba gumfuna sosai kuma tafiya ta nesa sai zama wajen tara ruwa ne to sukan yi amfani da ita wajen ajiye ruwa a gidajen to kaga sarka ɗin wato makaruni ne ka zo kunce bakin ka karka so ka ruwa sannan kamar ka daure sai dai ka ɗero dole da idan ka da bakin ka sa kila ko wani da ko wata kazan ta tare da kai in wani ya wani ya wani ya sai ran fata ruwa wanda zai daga baya sai ya kamar ka to kar ka haramta wani sai ka ta ka ta eh eh to yi ko wani ba guga na fata ba zai yi ko ma ba guga fata ba dukkan bukatar da za ta ruwa ai zai fitar ruwan mutum zai fitar mutum ɗaya to lokacin da mutum ya sha ta zai rage sauran to wani kuma zai sha masu wannan to sai ka ba zai sha ba da shi shi ka ce wani hanyar عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن اختلاف الاسقيه يعني ان تكسر افواهها ويشرب منها سعيد abu ta ibn al-khudri yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi hani an ikhtilaf al-asfiyati kuntu bakunan salka yani an tukra afwaha a kuntu bakunan salka wa yusrabu minha a ce a daga bakin salkar a madadin a ɗebo ruwan da wani mazubi manzon Allah yayi hani haka mutafaqun alaihi وعن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم an yuzraba yanki as-siqa'i aw al-kirbati da as-siqa'i din da al-kirbati dukkan su dai ana nufin salka ko wani mazubin ruwa ko guga ma'ana dai dukkan ruwan da dukkan wani mazubin ruwa da ya fi karfin kan mutum daya to makaruni ne ka zo ka ɗauka ka sha ka bar saura sai dai ka ɗiba da abinci ba inda ya ce ka ba ka sake ɗibowa amma da ka kafa bakin ka a cikin ka kuma ka ɗauka

ya kamata kana da kofi ka karkata ka dubo idan an yi maka kofi da ka dubo ka wani lokaci da Allah na kanka mutu shi baba da zaka yi kafa baki ba sai ka zuba cikin kofi ya kuma sai a yi wannan shi ne idan an yi an bi dokokin manzo Allah ba kuma an bi dokokin ne kiwon lafiya to amma yanzu da mutum ya haka a lafiya ta kala da yawa har da ta kuma suna cikin musulunci to wani ya ko ta kala da yawa amma ba za a koma wani wani وعن أم ثابت قبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما عن تقول بأم ثابت إتتي قبشة بنت ثابت إرؤى حسان بن ثابت الله سبحانه جاء بذلك قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يجب إلا نتي فشرب منك قربة معلقة sai ya sha ruwa daga bakin salka tana rataye qa'iman ya sha ruwan daga tsaye fa qumtu fiha fa qumtu ila fiha sai na je sai bakin salka fa qata'atuhu sai na yanki saboda da yanki saboda bakin manzo Allah ya kafa wajen bari su rika wajen da rinka tabarruki رواه الترمذي وقال حديث حسن جيد wa inna ma qata'atha imam an-nawawi yake ta yanke daidai bakin salkar saboda ne li tahfaza mawdi'a qami rasulillahi dan ta rike wurin da bakin manzon Allah ya taba wata ta tabarraka bihi ta rika tabarruki da shi wata sunu an ibtizali kuma ta kare abin a wajen ta sai da ba salwanta ba wa hadin, hadith wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya je ya sha ruwa daga bakin sarka bayan da baya hana a sha محمول ala bayanin الجواز yana nuna cewa in an yi hakan ya بحرام ba haramun ake ba wal hadithani sabiqan amma hadisai لبيان da والأكمل gabata kuwa li bayanin afdali wal akmal suna bayyana abin da yake fifiko abin da yake mafi kamala shi ne kar a ta daga baki wallahu a'lam Allah ya yi bari babu karahatin nafsi istirabi babin da yake magana akan karhancin busa fi istirabi cikin abinsa ka hura da bakin ka haka cikin da za ka kamar idan abincin mai zafi ne kuma ya ɗauki koko a cikin ludayi ya hura ya hura sannan ya sha ko ya ɗauki kofi da zafi na shayi ya ya wannan makaruti ne عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النفس في الشرع أبو سعيد الخدري الله تعالى دا بريتي يقول من الله صلى الله عليه وسلم لا يهاني زنزنة ببوتا أتكون أبوتا فقال رجل sai wani mutum ya ce alƙazatu araha fil ina'i na ga wato wani hakukuwa kamar a cikin kofin kusa suna hure da baki ya idan idan na ga wani hakukuwa ko wata leda ko wani tsinke ko dai wani abin da mutum zai ga zan tasta a cikin sai na hude da baki da in fitar da shi ba fa a ahruha sai ke ko shi zai ga hude da baki ka zubar da shi sai ka rike saura don wani abu na iya faɗa wani za ga ko wani tsumma ko wani abu da wani ba ka isa da shi ba sai ka zubar daidai inda idan ya fi cikin nan sai da ruwa amma kar ka buta da ruwa qala sai ce inni la arwa min nafasin wahid abu na biyu manzo Allah ni ba na iya koshi a numfashi daya qala fa adina qadaha an tuka ya idan za ka yi numfashi sama da in dama haka a rubuce sai duk lokacin za ka yi numfashin raba kofin da bakin ka adina qadaha raba kofin an tuka daga bakin ka lokacin za ka yi numfashi da حديث حسن صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتنفس في الإناء من ذا الله يا يعني أي نمفاتي أتكن كوفي في الروح أو ينفق فيه كو أو جنساء أتكن رواه الترمذي وقال حديث حسن كثير كما تكتانا إن الله قد أعلم بذي كل أسلام لدى إن الله قد شكر لكم الله سبحانه وتعالى أشهد أنت أستغفرك وأتوب وكم جبت القوانا سوى يا أهل السمسين شعب أنت لأهل أنم ما ظنك ba yar kanin babanka ba muharrama ka ba dan zaka yi auren ka kai da ita dan wa da yar kanin kuki da haka akwai aure a tsakanin ka ga kenan ba mu muharrama ba ce ba kan dare ka da ka bai halatta ku ci abinci tare da ita amma kanwar ka da yarka wannan lokacin abinci tare sai wanda yake cewa in ya halatta mutum yana shan ruwa yana cin abinci ya kasan sani na ban san wani nasu da ya haramta haka ba kuma na tabbata ne dangane da hukuncin cin abinci da cokali shi ma abin da ya cewa ja'iki ne tunda babu nasu da ya haramta amma duk da hannu ba tare da cokali ba ko mutahafi ta ga ya ci da cokali din cikin malamai akwai wanda suka karhan da cin abinci da cokali amma da idan mutum ya ci abinci da cokali ba haramun ne ba in koya shi da hannu to an fi san haka don ya fi nuna tawadu idan an kawo muku ruwa kana cikin sha sai wani kun ka ta bani in ko ba shi ne a damar ka yana cikin ɗinka ya za ka yi sai ka ce da annabi ya ce a baiwa na dama tunda da har na fara ta to in na gama ta zan wanda yake dama na ne sai dai in shi ne ce ko ya ba ta rabansa wato abinda dama cancanta sa ne shi ya kamata a kaiwa yake ya bar maka to wannan yayi yi isa ya halatta dan yana da kamar kafin bukata wannan kuma sun yana zaune a unguwarsa sai ya gada a wata gida sai ya tashi ya bar unguwar sai da aka kammala ya dawo yana da lada ƙwarar yana da lada babban su samu niyyar inda Allah ta yi zara aikin da zai yi ko dole fi ayatuna fa a'rid anhum hatta yaqudu fi hadithin rajul wa imma yunsiyannaka shaytan fala taq'ud ba'da dhikra ma al-qawmi idan ka ga wanda suke kuta kai cikin ayoyin ma'ana cikin ababen da ayoyin alkur'ani sun hana mutane na yi to ka kawar da kai ka tashi ka bar kar ka dawo har sai sun bar wannan sun shiga cikin wani abin na daban wannan kuma ke cewa mutum da yake son aure to zai ta kara tun kafin ya ga wanda yake ya aura ko kuma sai bayan ya zo da ke so ya aura din sannan ya ta istikhara da aka kuma istikhara ba idan ta yi tun kafin ma su wanda za ta aura zama istikhara ba domin istikhara a kan mutum ke ne dai idan ma ga da kake so ba kawai kana kan aure rajin istikhara ka kana yi da akan ta ya aure ko ta aure <laughs> to ga wannan alamun istikhara a cikin ka domin kowa sun yi aure alkhairi a jumlatai yin aure alkhairi ne amma auren wanci ile zama alkhairi ile zama alkhairi ba amma shi auren karan kanta a shari'a ne alkhairi ne ba ka ta yi tsakara da yin aure sai idan auren wanci nan ne istikara da yawa saboda haka sai ka tantance wanda kake gani kana so sannan kake istikara game da ita akwai nasi mai wanda ya nuna cewa haramun ne sallah da rabbi ne abinda malamai ke dogaro da shi hadisin bin lima suka ce bauta yana nufin bauta fil af'al wal aqwal wa fi kulli shay ka gudun gun cikin komai da komai duk wanda ya ganka da kai da limamin ka to ya tabbatar liman ne a gaban ka sai kana bayan sannan in an zo kabbara sai yayi tayi in an zo ruku'i sai ya yi tayi in an zo sujada in an zo sallama komai inda manzo Allah ke inna mai jira imamu ya san mabi wannan da yayi ya tare nan din ba ta iya yi sai kana bayan ka in ka wuce gaban ka ta auna da kuma a aikatu a duk shekarun da annabi yana sallah ba saba ganin ya yi sallah wani sahabi na gaban ka ne da mutum ya faru da abin da babu su. Yasa duk malamai suka tafi kan musamman malaman mazhabobi guda uku an da ku wato mazhabin hanifa da imam shafi da ahmad kan hanbal duk sun fita kan mazhabin imam malik ne suka ce sauƙin larura ta samu a cikin shafi islam ibn taymiya ya bada fatawa in larura ta samu ta yadda ba waje a gaban liman dole a ba waje a bayan liman dole sai gabanka to wannan larura ce ba zaɓin ka bane ba amma matukar ko wuce a bayan sa to bai halatta ba in kuma kai ba ka da sallah dan ta saba wa sallah ne da ta saba ka ni da na faɗi larura da abin da zai aka kuma larura kuma ka ga ba ta na bayanin kuma aka ta fi islam ne ko na ce da hannun su kawo kawar akwai daga manzo Allah ko hadisi ne ya ga wani da zai ce ba su ma muka ce sai a kwallon ruwa kamar ba ta rana mai tsanani sai da yi sai ka da ko da sauran da ya amma in ba haka ba sai dan bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya za a yi mata ta zama ahlus sunna sai da makaranta ahlus sunna ko ba ka makaranta sunna sannan ta sama masa tubur koda mai kau kana fitar masa kafin na sunna kuma kana masa tambayoyi da Allah ta bukata sun yi zan yi tambaya a baya da sauran a haka a haka kana abin da ita kuma karka ce idan za ka fara kai mata kafin ka fita mata mai zafi tun da ita ba a halin sunna ba ko mata mai sanyi sanyi wanda ba a zafi da yawa ana dai bayanin abubuwa haka ko ba haka ba a hankali a hankali in ta iya karatu kuma kana ba ta littafi kana karanta sannan kuma kana ware lokaci kuna yin hira da ita to a lokacin za ka rika tusa maka ra'ayin sunna din a hankali a hankali har ta gane ka fahimta yake ya za a yi zama salihin bawa yadda za ka kalma salihin bawa na farko dai nonon ilimin addinin musulunci na ɗaya daga cikin abin da ke taimaka mutum ya zama salihin bawa duk inda ake karatu ko na qur'ani ko na hadisi ko na fiqh na ɗaya daga cikin malaman da aka san su da bin tafarkin sunnar manzon Allah ana halarta ko wannan zai taimaka maka sannan kuma abu na biyu duk abin da ka ji auren karatu don an faɗa kar ka ɗauke a matsayin tarihi ka ɗauka da kai in ka ga an ce manzon Allah ya ce kaza ka rika ji kamar dama manzon Allah ya magana ne dan kai kaɗai. ta yadda idan mutum ya ka saba masa ba ka kyauta ba ka kana kokarin kana aiwatarwa kenan a wurin zuwa karatu da aiwatar da abin da ake a wurin karatu a cikin aiki wannan zai ce maka kamar salihin bawa sannan abu na uku sai ka zaɓa abokanai na gari idan kana da masoyi kan abokanai ka yadda za ka yi ka musanya su da abokanan kirki masu himma da ƙwazo in ka iya karatu yawan karance-karance na tarihin mutane na gari suran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma tarihi tarihan sahabbansa irin da suka karɓi musulunci a kala fari da gwagwarmayar da suka yi da mutanen duk wannan yana taimaka mutum wajen ya zama salihin bawa sannan wani abu na gaba mai muhimmanci shine addu'a da kai ya ƙara ma a kan kana yau muke addu'o'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu شور suke taimakawa wajen kasancewar mutum a kan shirye. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أدنى أقول لك أي هو الذي في مقامك ولا ما كان من بابا ثم يأتي جازين إنسان لما لا تيا لما تتا لتربية yadda za ta yi ka samu zaman lafiya da ita shine ka tafiyar da ita a shari'ance ba a al'adance ba kuma ta yi kokarin nuna masa duk abin da kika gani na kirki na yanki to na fahimce shi ne karkashin dokokin Allah ne ka san in tabbaka dan kar Allah ya kama ni da laifi na kawai miki ake to gudanar da ita a cikin wannan yana da amfani kwarai da gaske sannan kuma ka zanto mai sautani a gare ta kullu yana da su abin da rayuwa kawai take ginuwa a kai to yana da sosai kamar yadda Allah ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وسوى سيئة من الفائدة ثم أنكم بكرة يبنت الوقت عند شيء الخير kamar yadda ya kamata ka ga nan ka fadakar da ita idan ta kuskure in za ka mata fada ka mata fada sai da ita sai ka mata fada a gaban yara wannan tana kuma ka mata fada a gaban kishiyarta idan kana son matar ka ta dauki maganar ka daina mata fada a gaban kishiyarta idan ku kana mata fada a gaban kishiyarta wata na za ta rama ko ba duk wani kuma ka yi mata ka fada kuma a gaban ɗayan ta kana hankara ta kan ji kanta a irin wannan yanayin ta gwamma ko kai da ita ɗaki kamare ta ko da ke ta sama da ka faɗa maka da magana a gaban ɗanta ko a gaban cutarka waɗansu duk ba ta lura da wani ko wani sai ga cewa kamar wata dabara ce na ita ma wata ɗin da sun ɗin ta ta ƙone da yadda za ba wani su da wannan da biyu da dole wannan wannan ba zai ma da ya masa matsala ko dai kai da ita ta faɗa maka zai fi mata daɗi sama da wato yi mata a gaban mutane sannan ka gano abubuwan da kake so ka rinka maka kuma ka faɗa maka abubuwan da kake so kai ma ka rinka maka abubuwan da suna da yawa sai dai da baka san kowa ya yi a gidansa ba sai dai ka faɗa ba bai amma waɗanda da suke so suke taimakawa alaikum salam ya ko babu ma ba haka yake ba hadisin da yake magana akan karka ɗauki biyu cikin abin da yake mai kwaya kwaya ba mun karanta ba a darasin baya ko ta nemi izinin abokanan cin ka ba wai wanda ya kawo abincin ba za ku ci abinci ko biyar wanda ya kawo mutum ɗaya ne dan ya muke izinin shi su dubi ka da sauran fa an tsaye masa ya kai da haka sai in su duka sun amince in su duka sun amince shi ke ba wani ba ba wani mutum ɗaya da cikin ba na'am

ta farko ba ta da kurwa idan kun sake kuma dan sabon manzo Allah mutum na tafiya shi da uwansa haka kuma mun na tafiya da wannan malami muna cikin da ce wata bikiya a cikin da cikin mu ne ba mun tafiya ba godin ta muka haka sai dai ya tura da ya salama muku kare ya mutu da tsala da bukar to wannan ba abun mamaki ko kuma wannan naka da tafi gida ka fito tafi ka fito saboda alkhairin mutum cikin zuwa ba ku tafi gida bishiya ba za ta shiga tsakiya ko sai ya kala wa wani sallah kada cewa mutu kawo zai raya koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam alaikum salam ban gane ba eh. hmm. ai rashin sani ne wannan ai kamata ya ce ka san almajirin na da ko cikin abincin nan na ta kayi mini ko da ta kira wasu kuka kai ko ku kira wasu ka ɗaya ba masa amfani ka ba shi ne ta ce ka kuka sun yi faran kayan amma barin komai kuma rage san da mun buɗa masa ai al'ada ce a hankali abin da ta ba don a lokacin akwai bambanci tsakanin wanda aka kawo abincin an ajiye shi ga mabukaci ya zo aka ci gaba da ci sai da aka yi saura aka bar da kuma wanda ana ganin mabukaci aka ce wanke hannun ka zo ko kuma kawo kwanan ka kan fakan ma ya kawo a kan fakan masa aka ba shi aka wannan sai ya ji da lokacin sai ma tana da bukatar abincin amma ta kuma amma bayan ta kwaso wannan ragowar kana da bukatar sa da zuku falalar na cikin bayarwa lokacin da take so wai sai mura fa'ama ala ruhi kaga lokacin kana kan abin amma bayan da ka gama kuma ya zama maka kaya koma da cikin gida ma aiki sai dai kawai mu yi da rufe abubuwan mu ne da yake kashin jala su da su da su su a dace har yanzu kuma a wasu wuraren duniya wato mutum ya kan nauyi da kan kanci yau ya zo a basu gobe zuwa ba amma mu mutum zai ce shekara goma kullum ya zo a basu ba ya kan wani kanci kuma ganin cewa wannan ce ita kanta wata sana'a ce wadda ya kamata a mutu a kai falala turawan su da ake babu ɗan larabawan su da kuma turawan to to to kaga ko ko a ba haka ne mutum yakan so yau idan an ba shi zanto gobe shi ma fata ke ba yakan duka kanki a cikin sai ya karɓa to in mutum na da wannan zuciyar to shi ne amfanin zo mu kuta ne a ba yanzu ba zuciyar kira wasu almajirai wanda zai yanzu dukun dukun ya bi cewa zo mu kuta ne a wannan ba wani zuhudu bane ko gudun duniya sai kare ka da wata cutar amma ina kan kasu da su mai kamala zo mu kuta ne wanda hannu ta fita ne wannan abu ne na kamala abu ne wanda ya kamata amma in ko wannan yau ta ɗaya ko wannan sau biyu gobe gidan sai ya fita Ko kuma har sai mutane sun ta wanda yake da halin suna shi ma sai ce akwai kana banza a kan sai da yadda kudin sa aljihu zai ci banza to wannan kuwa rashin wayewa a addinance ke kawo haka idan mutum ya waye a addinance ba zai Allah da tambayoyin da su hannu kuma ina da lokaci ya da yayi sai darasi na gaba kenan idan Allah ya mu subhanakallahumma wa bihamdika